Hamma Amadu wanda shi da kansa ya gabatar da kansa a ofishin 'yan sandan farin kaya a ranar Juma'ar da ta gabata bayan da ya samu labarin hukumomi na neman sa ruwa a Jallo ya gurfana a gaban alkali mai kare muradun gwamnati a yammacin jiya Litinin inda aka karanta masa wasu laifuka sama da goma da ake zarginsa da aikatawa kafin a wuce da shi gidan yarin Filinge Ga abin da sa Maitre Bubakar ke gaya wa sashen Faransanci na muryar Amurka. Le Ya ce wasu jerin laifuka ne ake zargin ya aikata cikin su har da haɗa kai da wata ƙungiyar da ke yunkurin kawar da halattacciyar gwamnati da kafa ƙungiyar 'yan takife sai zargin tunzula jama'a da zargin furta kalaman kabilanci da dai sauransu. Abin ba kan gado sai ridicule Magoya bayan Hamma Amadu sun yi tur da wannan mataki ko da yake a cewar su ba su yi mamaki ba domin a tunanin su tsarariyar ajanda ce aka so mazartarwa da zammar cimma wata manufar siyasa. Alhaji Muhammadu duka na daga cikin kusoshin jam'iyyar Madal Lumana ta Hamma Amadu. Sannan Excellence Hamma Amadu babu wani abun da ya yi wanda za a ce yau ya kawo tashin hankali ko ya kira game da tashin hankali. Don haka wanga abu bita da kullina kuma kowa ya san eh, da dadewa abin da suka biya da hamma kaga na daidai sun hana mai takara suna ganin hamma shi na zai iya yin wani abu kuma hamma ya nuna musu a bisa kan siyasa eh, ba tayin suna ba saboda duk inda ya zagaya al'umma ta hito mm. ba a kama mutum akan babu hujja ko misalin zarata in zance na wanda aka yi cikin kamfani babu wanda cikin kamfani bai maganganu iri-iri ba. Wasu daga cikin shugabannin 'yan hamayyar da suka bakunci gidan yari a jiya saboda zargin su da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa sun hada da tsohon kwamandan rundunar mayakan nishiyar janar mumuni burema da aka kai gidan kasan walam yayin da aka ajiye abdu lokoko na jam'iyyar muna tare da tahir saidu mai yaƙi na model lumana a gidan yarin sayi yayin da adama garam hukumomi ke ci gaba da tsare abdulrahim balarabe na jam'iyyar 'yar canji da wasu makarraban jam'iyyar hamayya tuni 'yan rajin kare hakkin jama'a irin su shugaban kungiyar kadaddan son Allah suka fara jan hankula akan maganar mutunta 'yancin waɗannan 'yan siyasa 'yan siyasan dan Allah su shirya a tsaya a tattamna ai ba da wata ƙasa suke duka 'yan Nijar ne a tattauna mu ba mu son mu ga an kai su an dinkime su ba shari'a a bari shari'a ta yi kuma ta gaugauta ta yi ta in ba su yi ba kuma kuma doka ta gaugauta ta saki su. Da matan a tsakiyar watan jiya alkali mai kare muradun hukuma ya sanar cewa yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin zaben da ya gabata wanda a cewarsa ya lura da wasu 'yan siyasa na amfani da kalaman da ba su dace ba sannan ya ce muddin wasu abubuwa na hargitsi suka biyo bayan waɗannan jawabai zai ɗauki matakin hukunci akan irin waɗannan 'yan siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.